Barka da zuwa tashar tsakar gida. Laila ta labari na ta yi aure. Jarumai sun yi gasar nuna kawa a Gombe. An yi wa Umar M Sharif zanga-zanga. A yammacin jiya muka samu labarin jaruma Maryam Waziri ta yi aure wato Laila ta shirin labari na. Wanda sai ganin labarin aka yi wanda ya ba wa ɗaukacin mutane mamaki har ma da abokan sana'arta. domin ba wanda ke da labarin shirin auren ko katin gayyata ba a gani ba sai labarin an daura a kai. sai dai kuma wannan ba zai zama wani abin mamaki ba domin kasancewa wannan ba sabon abu bane auren bagatatan ga jaruman Kannywood musamman mata wanda kan ya faru akan jarumai ba za su kirgu ba kwana-kwanan nan an yi irin wannan aure ga jarumar Rahama MK da ke fitowa a matsayin matar bawa mai kada a shirin kwana 90 wanda sai bayan kusan sati biyu da auren hotunan da mutum da ta aura suka bayyana da fara Maryam Aliyu ne ce ta fara wallafa karamin bidiyon ta kwararta ta Maryam Waziri cikin shiga amari, gami da yi mata fatan alkhairi wanda daga baya kuma daraktan shirin labari na Malam Aminu Saira ya wallafa bidiyon shi ma yana mata murna da fatan zaman lafiya a madadin kamfanin Saira Movies inda ya rubuta cewa a madadina da kamfanin Saira Movies TV muna ta yi uwa Maryam Waziri a wurin da ta yi a yau Allah ya bata zaman lafiya Allah kuma ya ba su zuri'a ɗaya ba congratulations muna misin ɗinki lela labari na inda ita kuma ta bada amsa da cewa amin ya hayu ya mu na gode sosai ba zan manta da saira movies tv ba A satin da ya gabata jaruman Kanuri suka gwangwaje a wani biki da suka yi a Gombe na buɗe wani gidan sai da kayan sawa. Inda wani salon jan hankali ko talla da suka yi shine wannan al'adar ta turawa da ake kira fashion parade. Inda maza da mata 'yan gayu za su sanya kaya na kawa su fito kan dandali suna rangwada su zo su tsaya su yi juyi su kuma juyi sai su koma wannan ya fito wannan ya fito. Abin ya ƙayatar kuma ya ɗauki hankali inda jarumai irin su Nuhu, Lawal Ahmad, Ramadan Bud da sauransu suka sha kwalliya saboda kuma nuna bajintar su. Aka kuma yi musu tafi. Ga kaɗan daga yadda shakalin ya gudana. a nan kuma wasu daga cikin masoyan mawaƙi umar sharif ne suka fito don nuna su kan rashin sakin album da bai yi ba wanda a ce wasu sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba inda suka fito ɗauke da kwalaye suka yi kware-kware zanga-zangar su suka nadi korafin su a waya game da fatan sakon zai isa ga Umar din mu album muke so mu album muke so mu album muke so mu a sakan mana album mu album muke so mu album muke so mu album muke so mu a sakan mana album mu album muke so Umar a sakan mana album Umar a saka mana album. Mu album muke so. Umar a saka mana album. Mu album muke so. Umar a saka mana album. Mu album muke so. Umar a saka mana album. Mu album muke so. Mu album muke so. Mu album muke so. Mu saka mana album. Mu album muke so. Mu saka mana album. Mu album muke so. Mu album muke so. Mu album muke so. Mu saka mana album. Mu album muke so. Mu album muke so. algon muke mu algon muke so mu mu algon muke so mu algon muke Assalamu alaikum mai gida barka da wannan lokaci a madadin jama'a ta gaba ɗaya da muka fito wannan zanga-zanga domin ka ne muka fito mu masoyanka ne mai gida ka sani kuma duniya ta san mu masoyanka ne saboda haka muna ta jira muna ta jira tsawon lokaci mai gida har yanzu album bai fito ba wannan gaskiya eh, ne ya kamata mai wato babban dalilin da ya sa muka fito wannan zanga-zanga shine mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba an daɗe an jima muna jin waƙoƙi daban-daban ba mu ji na gwanin mu sun fito ba saboda haka mai gida muna so ka fito kai wa mutane bayani ka bayyana lokacin da sabon album ka zai fito saboda mun gaji da jira ka dubi girman Allah ka duba ƙaunar da muke maka ka fito ka faɗi lokacin da sabon album zai fito muna magana ta gaskiya muna so muna jin daɗi waƙoƙin nan mun ji mun ji mun ji dan Allah dan annabi ka saka mana sababbin waƙoƙin nan dan Allah dan annabi ka saka mana album din nan muna nan muna jira ka fito kai mana magana idan ba manta ba irin ka ta faru ga mawaƙi Nura M a farkon shekarar nan inda wasu gungun matasa maza da mata suka yi cika kuri a kofar ofishinsa don kokawa kan yadda ya shafi shekara biyu bai saka musu album kamar yadda ya saba yi duk shekara ba wanda kan ya tilasta mawaƙin sakin album biyu lokaci da kuma ni da ku alamu na nuna wannan zanga-zanga ga mawaka ya zama wani sabon salon tilasta mawaƙi sakin waka ko canza masa ra'ayi kan wani hukunci kamar yadda ake yi ga 'yan siyasa da shugabanni ko sarakuna. sai da wasu na ganin matasan da ke yin irin wannan zanga-zanga a matsayin marasa aikin yi ko masu ɓata lokaci kan abin da ba zai amfane su ba domin ga abubuwa ne da ke ciwo al'umma tuwa a ƙwarya na tsaro tsadar rayuwa mulkin kama karya na shugabanni cin zarafin yan uwa yan arewa a kudu da sauransu sun bige da zanga-zanga akan album ɗin waƙar da zaka ji shi cikin awa ɗaya da wasu mintuna ko ƙasa da haka da sauran kalaman da ake jifansu da shi sai dai hausawa na cewa kowa da kiwon da ya karɓe shi wai makwabcin mai akuya ya sai kura